Bashir mai shadda ne kuma shugaban tsarin shirye-shiryen challenge din wakar Sha'aban Sharaɗa. Daman dai idan za ku iya tunawa Dauda hutu Rarara ya rera ma dan takarar gwamnati a karkashin tutar jam'iyyar ADP a jihar Kano Malam Sha'aban Ibrahim Sharaɗa wata shahararriyar waka wadda kuma ya saka ta a cikin challenge. Daman Dauda hutu Rarara ya saka wakan ne da cewa a mamin dinta a kuma saka hoton Sha'aban Sharaɗa tare da hoton Dauda hutu Rarara jami'ar waka don a yi alƙalanci a zaɓi kuma wanda ya ci a kuma ba da kyaututtuka. a halin yanzu dai maganar da ake ciki an kai karshen gasar inda har aka saka ranar da za a bada wayannan kyaututtuka to gobe ne dai za a bada kyaututtuka a nan Kano inda shi Bashir mai shadda ya yi cikakken bayani ga wayanda za su ci kyaututtukan da kuma irin yadda an ka tsara kyaututtukan ga dai kaɗan daga cikin bayanin Bashir mai shadda zai ci kyautar mota na biyu mota na uku mota daga kan na uku daga kan na huda zuwa kan na goma za su kyautar haifar haka abin yake bashir mai shadda ya kara da cewa wanda ya na ɗaya a cikin bangaren instagram za a bashi mota wanda ya na biyu za a bashi mota wanda ya na uku za a bashi mota wannan ne ya nuna cewa a cikin bangaren instagram kenan mutum uku ne za su ci kyautar mota inda ya kara da cewa daga bakin na uku ma'ana daga inda aka doka na hudu har zuwa na goma to za a ba su kyaututtuka wayoyin hannu ce iphone 13 original daga nan da ya kara da cewa daga na sha uku din to ba za a dakata ba daga mutum goma sha uku uku da mota goma da iphone 13 to za a ba su kyaututtuka na musamman har zuwa mutum ɗari wannan ya nuna cewa za a ci kyaututtuka nan da yawa a cikin kafar sada zumunta ta instagram to ko a tiktok ma ba a bashar a baya ba inda bashir mai shadda ya kara da cewa waɗanda suka ci kyauta a tiktok su ma mutum ɗari da goma sha uku ne ga yadda bayanin su yake. bayan an ba su wayannan kyaututtuka ya ce na ɗaya za a ba shi mota na biyu za a ba shi mota na uku ma za a ba shi mota duk a bangaren tiktok ɗin inda ya ce za a ba mutum goma kyauta iphone 13 wato wayannan ta hannu iphone 13 daga nan ya ce daga mutum goma sha uku ɗin za a ɗaura bayar da wasu kyaututtuka na daban har zuwa mutum ɗari wayanda bai riga ya faɗi kowane irin kyaututtuka ba ne haka dai challenge din zai tafiya kuma haka an ka tsara shi bashir mai saddari ya yi godiya da al'umma da suka yi challenge din nan musamman yan wasan hausa na da ke jihar kano da sauran duk inda kake inda kai wannan gasar inda ya tabbatar ma al'umma cewa duk wanda ya zo taron bayar da kyaututtukan nan ba zai tafi gaban za ba tabbas za a samu wata kyauta da an ka bashi wannan kyautar da dauda kawu turara zai yi ita ce za ta zama shahararriya akan wanda ya yi ta wakar jagaba shine gaba duk da yake wakar jagaba shine gaba a kiyasance an kiyasan an kashe naira miliyan 140 amma wannan challenge din ana hasashen zai ci sama da haka nan, domin kuwa ko kwazo wurin taron bashir mai shadda ya yi alkawalin cewa lalle ba zai dago ba tare da wata kyauta ba bashir mai shaddari ya bada tabbacin cewa lalle duk wanda ya samu nasara a cikin wannan gasar zai yaba saboda irin kyaututtukan da anka tsara suna da yawa haɗin da ya albishiri ga al'umma cewa wannan kyaututtukan da za a basuwa suna da yawa duk yanda kake gani idan dai har ka challenge din to yana da kyau ka tuntuɓi wurin ko kuma ka je wurin da za a bada kyaututtukan dan idan da ka sai ka samu wannan kyaututtuka dai a gobe ne za a bayar da su da yadda Allah idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu to ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa don cigaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci mun gode